الله الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله على إحسانه نحمده تعالى على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأوانه أما بعد أنواع مسوء البركة بركة مدى sake faruwa cikin wani sabon shiri na tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul kafi cikin wannan wata mai albarka na ramadanu wanda yau sha biyar ne gare shi na shekara hijiran ma'aiki mai tsada da aminci allah ta bata a gare shi shekara 1441 wanda insha allah ta ta'ala za mu tashi da allah subhanahu wa ta'ala وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم يعني جمعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا to kamar yadda dai bayanin ya gabata mun dan taɓa al'amarin wato sha'anin ya ajuju da ma'ajuj wanda shi ya ɗauki hankalinmu jiya har muka tattauna shi a matsayinsu na ya ajuju da ma'ajuj matsayinsu na manya-manyan alamomi na tashin alfiyama. ka sa muka taɓa waɗansu ƙananun alamomi na tashin alƙiyama maka ambata ɗaukewa amana ɗauke gaskiya ɗauke ilimi jahilci ya yadu ɗauke zumunci ‘ya'ya su daina biyayya ga iyaye kasuwanci ko dukiya ta yawa arziki ya faɗaɗa wanda shi ne zai ka shigaltar da mutane gabanin allah duniya ko ina ya koma kasuwa kasuwa kasuwa kasuwa sannan muka ambaci wato kasatu jari wato za a samu dujalawa dujaloli dujalulluka da yawa ana ne <laughs> to da yafi cikin su dujal annabi ta sai an samu dujal wato talatin lokaci guda kuma kullum yadda unan nabuwa kowane dujal za ka yana da annabta tun annabi na raye sallallahu alaihi sallama an yi wasu an yi wani mutum ana ce mashi aswadu fi ya fito ya ce annabi an yi mutum da mutum kaza ya ce annabi ne an yi wata mata ana ce mata kaja wanda daga baya ta narke ta saki annabta ta aure shi musailama aka dai aka yi sayin su to kuma kaga har yanzu abun na nan wancan shaitani ya fito ta kai yanzu dai ana fama da mutane ma masu cewa su Allah ne a gare tsungurus kan ko su ce kaga su yanzu kafircin su musailama ai kafirci ne mai dan arha tun da annabi suka tsaya yanzu ga na yanzu muna ji muna gani akwai wata waka da wani shaitani ya yi la'anatullahi alaihi yana cewa jama'a ku bar tambaya jama'a ku bar tambaya sai an bato shehin shi ya fi Allah ga lamarin zuwa lamarin wannan sarari da kan a suna ta jingina ma shekun nan magana kara kuma sai zai so sai zai kare shekun nan cewa ba su wani kun ba su yawon yau a ribar diwa nonin maganganun su ne su suka fada su ɗaliban karanta a suka ba wata kariya ko katanga da ra'ayi malu wannan dojaloli suna nan to wannan bayan wucewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi waɗansu dujal guda biyu ɗaya eh, dujal hadisin in kana malamai suna ta magana kan shi amma dai yana da musanada hadisin asama binta abi bakar lokacin da hajjaju bin yusuf sakafi ya kashe abdullahi dan zubairu bin Al-Awwam ya ya gawarsa ya ce ba zai ba da wannan gawar ba har sai idan wannan ba sahabiyar nan biyar babban sahabin nan asma'u binti abubakar kuma masu babban sahabin nan ta zo ta yi ceto don haka ta zo ta iske dan karatai kisan hajjaji ta ce ama alal awan an yi taraddala hadal fari. ama alal awan an yi taraddala hadal fari. a lokaci bai yi ba da wannan jarumin wannan gwazo zai taba kasa ya ce gwagwa in za ki nemi ceto na ki nema kai tsaye ba haifin gwazon ta ɗanki ba laifi ya mana ma kashe shi ki fito ki mana bayani ta ce wa ce gwaggon ka je ka nemi gwaggon ka ni ban da alaƙa da kai ta kusa ko ta nesa sai ta ce fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul sayakunu fi saqif وبير وكذاب وقد رأينا الوبير tace na ji manzon Allah mai tsira da aminci Allah sabata a gare shi yace za a yi a saqif a saqif za a yi wani mutum da ake ce mashi wabir laƙabi ne da mutum mai kwarar da jini wa kaza za kuma a yi makareci makarecin gaske to kaga muktaru sadafi wanda wato ya kama wata daula a yankunan kufa a lokacin dan abu ubai da saka ne wanda ya yi wasu abubuwa mutane da suka kashe sai na hussein a lokacin da wannan ya fara da duk mutumin da ya taɓa ba da shawara ko ya ba da dama ko ya tsalma baki ko duk wata hanya da aka samu wani mutum aka samu yana da yawo a cikin sai na hussein sai da muktaru sakafi ya biya gano shi dukka duk inda suka sa kai sai da ya gano su ya kashe su kar nan za mu ce ya yi ƙoƙari ya kyauta mana mu ahalu suna ya sai na hussein ba shi da suka kira shi suka kashe da kansu to nan za ka ce muktar sakafi ya yi ƙoƙari to bayan ya yi wannan ga jahilci ya ɗan yi hamar da jahilcin shi duk da yana ganin cewa shi sun yi wata gudunmuwa ma musulunci sauransu sai ya zo sai ya kafa wani karatu da yake a gidan shi da dare sai a kafa karaga ya hau karagar yana karanta da mutane ilmoma zurfafa wanda baya da su tun ana ɗan faɗin abin da ke akwai hatta koma dai ya fara faɗin ƙarerai to akwai ɗaliban ilimi yankunan kufa da yankunan iraki akwai masu ilimi wanda ƙarshe dai an ce yana auren ɗiyar umar ɗan haɗabi shi ta kafi kuma ita wannan ɗiyar ta umar ɗan haɗabi an wace ga abdullahi ɗan umar wata rana abdullahi ɗan umar ya tafi yankunan kufa ya iske shi ta sakafi ya ɗora ƙwaron gashi ko ya ɗora taragashi yana wa'annan maganganu ina cewa yanzu ma fashi ana masa wahayi saboda an sake jirgin da sauka ayatul kursi gare shi lili ya zo ya ba shi ayatul kursi hakan yadda aka saukar wa manzo Allah ayatul kursi shi ma an sauka masa ta ga kaza ya kaza wa bir ko hajjajin ne su a sakafi wanda haka dan bangar sarakunan banu umayya ne ya yi ta kisan mutane kisa babu kan gado imamu na maliku an ce me za ka ce kan kan hajjaju bin ko sadar ya ce na subu wala buhu nabzu lahun nar wa nabza lahul janna sai hajjaju irin irin su saka fi mutu karkamaki za ku mu shi irin bandar da yawan musulunci ya kashe sahabban manzo Allah barkatai muna fata Allah ya isa Allah ya taka mana gare shi da shiga wuta ma kuma ba mu musu Allah ya ba ta aljanna ba mu kan aji bayan Allah نرجو له النار ونرجو له الجنة muna fata Allah ya kaka mana gare shi da shiga wuta amma Allah ya bashi aljanna mun yadda da mafi a ta Allah shirin shi ne kuma ba wanda zai shiga kayan da bayan shi wani kuɗi ta ce ta yi billahi da zila ila illa wa wanda mun sani wannan magana tana da muni na bai shawara da kowa in zai wani abu annabi ya ba mu labari zamanin banu isra'ila wani mutum maɓannafi maɓannafi kowane lokaci ƙofar gidan shi gaɗa ake makaɗa masu goge masu garaya masu kuntuge masu eh, karta masu lizo kullum shagali ake ƙofar gidan wata cikin dare cikin irin matan banza da ke taruwa kofar gida ya keɓance da wata ya nufi fasadi da ita sai maka wani wa'azi da ya rada jikin shi ya bar mata kudin da ya baka kan wannan fasadin ya ce Allah na tuba <clears throat> daga yau sha'anin alfasha da banna da zinace-zinace Allah na su ba da ƙarai ya leko ya yi babban yaronsa magana ya ka ce duk 'yan kaftan nan kowa ya kwashe kayan sa duk 'yan ledon nan kowa ya yan tata duk kowa ya kwashe kayan sa na tuba wannan karin ƙara ganin kowa ba shi kofar gida na jama'a suka tashi ba a san da yake ba yaron sai da ya tafi an raɗa mu cewa mai gida ce ku tashi ku ƙa zuwa kuma amrun muƙaddama kamin safe ciwon cike turnuke shi ya mutu cikin dare gari ya waye sai aka tashi da gawar shi ne aka ba wani mutum labari aka ce ai wani ya rasu shi kai duniya duniya akwai baki yau sai ka san billahi da billahi illa hawa da mutum irin albashar da yake haɗawa shi kuma ya ce Allah ya zima Allah ya ce ya yi ba Allah ya ce mala'iku ku saurara ku ji yadda wani bawa na yake shiga tsakanina da bayina kuma nema ce sai wato na neme shi ba na approval kan gafar samu wani koshin shi. mashi yake ku shaida wancan bawan da ya nemi ta na ya ce mana wannan da ya ma mummunan magana ya sa mummunan zato na gina mai gida a wuta a ga an yi mugun musanta akwai miyagun bayi suna nan kullum muna musu fata a kai amma zamanin da muke ciki yanzu nan da jalunan da annabi ya ambata kazzabuna to suna nan sun yi yawa sun wuce gona da iri ba magana annabta suke bayanzu, yanzu magana ce ta allanci kuma yana daga cikin abubuwan da ake fusa ta da mu da shi yanzu maganganu wanda kamar da wani waya faɗa a nan ya ji wani mutum na zagin Allah da kalmomi munana da sunan shi musulmi ne ko kuma da shi sunan dan hadiga ne ya ji wani mutum na zagin annabi da sunan shi dan hadiga ne amma kaga ma duk irin yadda aka yi ta hama da shi me ke so ta sabda aka zo aka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ce hakan hakan wa ma ta ƙulu fiya ana kawai kamar zai maka kenan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai hakan wa ma ta ƙulu fiya ana wannan gaskiya ne to amma mini za ka ce a kai da sai ka ce wa an rasulullah sai ɗan a kamar salama a kamar ta ci kai haka ne an ce shi ya rike ƙure ta ne ya rike nan a ali ba wata rana ya tashi yana sauki burotunci wanda ke ta annabi ya karanta wasu ayoyi masu shiga jiki masu ban tsoro ya kamata kai ma mace irin wannan ayyukan a saukar da su ya ce ya ce cewa ya wal'adi ya ce babaha falmuriya ce ƙwadaha falmuriya ce subiha fa a karu na bihi na tsara

ya ce a ah, kuma kun san ba za ku haɗa fasaha ko da sha da samu ba ko da muke laraba suna laraba ka san fasaha na da bambanci kowane annabi na zuwa da fasaha gwargwaron yadda da mata yanke da kabila ce to amma ya kaga wancan yanzu ya muke kallon musulama amma ga kalli wannan sabbin kafara kalli wannan sabbin kafara su cin fuska Allah yanzu wannan wani da sunan mubarak mubarak ko ya za a sake mai suna wannan mubarak ina ya albarka ina ya albarka mai zajen Allah mai zagin annabi Allah la tawaka to wannan karshen sai ya zo ya haɗu da wata magana nan da za mu kawo tabbas akan maganar dajjalunan nan Allah ce wa tarafana ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd sai muka bar sashen su wannan ranar bayan an daɗe inda a da wanda suke shigowa wasu suna ta cuɗanyewa da sashe suna ta shiga cikin sashe ko kuma ka ce wata rakana ba da hum yawma izin ya muzu fi abin sai muka wato bar duniya hankalinta ya kwanta ta inda ya ji da wani suke zuwa su ɓanna mun toshe sai muka duniya suka ta hudda da junansu wani suka fi tsori wa jama'a na kun jama'a amma ko wannan ba zai hana alƙiyama tashi ba mai busa a cikin ƙaho mu tara su tarawa busa a cikin ƙaho kamar yadda kowa sani yan uwa musulmi kala uku ce busa ta farko wadda za a yi ita ce wanda za a yi tafiyar da manzon Allah na jira da aminci Allah ta bata da shi ce duniya ta riga ta lalace jama'a sun shiga cikin laifuka ba sauran mutumin kirki shi annashiku fi so wanda shi ne israfil dama tun da aka halitta shi aka halitta kawan aka ba shi ya ɗora a baki ya ja iska zai busa aka ce jira bai busa ba yake rike da shi na jiran umarnin Allah sauran nan sai ya busa wanda zai fara jin shi wani mutum ne yana gyaran turakun dabbobin shi yana gyaran turakun rakuman shi fa ya uhu sai ya ji shi wato kamar ya ji alamun jan ko yunkurin wannan kafan za a maido ya kashe kunne ya ji sai ya mutu a nan yana gyaran abin raƙumin shi wani ya mutu eh, wajen gyaran kayan dabbobi wani ya mutu kasuwa wani ba da mutu a masallaci lokaci don mutanen ɓoye ba su rage ba sai su mutu gaba ɗaya haka suna ta zama ba mai wani jira'i ba ba janaza ba mai zuwa janaza wani kowa ya mutu ɗaukewa wutan lantarki yadda su malam su da ke kashe da lantarki yanzu in ka son ka kashe wuta daga kana son ka dauke maka ina wuta duka daga kano in ka je boston ai jan ba kawai za a daga duk ta ce zama an yi total black out ko in ka son kashe wuta gina ai ba za a kai kowane kawai kana bi kana kudu kawai zuwa za a wajen abin a da ya yi ke sai a shiga to haka za a dauke rayukan mutane daukewar ran mutum ɗaya gaba ɗaya a sai mutum haka za a zauna duniya daɗe gwargwadon abin da Allah ya so kowa ya rufe komai ya lalace sannan Allah ta'ala bayan ya ne za a yi tashin alƙiyama sannan sai ya sake tada wannan mala'ikan shi za a fara tadawa in aka tashe shi sai ya yi wata busa ta biyu ita wannan busa magana ce zai yi ma jikunkunan mutane da suka lalace cikin ƙasa tun daga zamanin annabi adam ko tun daga ga farko ta hamida zuwa wannan ya kira ya ayyatu hal luhumul mutamazzika ya ayyatu hal izamul baliya ya ayyatu za ya ayyatu za da wannan yare na kaho yana kira ya ku tsokokin da suka ciccire ya ku kafusuwan da suka rurrufe ya ku jiyoyi duk yana kira suna motsawa yana kira suna motsa su tashi su haɗu suka haɗu sai a yi wannan ruwa wannan ruwa shi zai zo ya tohar da kunan gaba ɗaya sannan sai allah ta baka wata ala ya aike shi ta hi wani wuri da ake ce ma wato sijjin inda idan malakul mawut ya amsa rayuka yakan ba shi ya kai su a can rayukan mutanen banza sijjin ta yake kai su sa'in nan sai ya kwashi rayukan gaba ɗaya sai ya zuba su a cikin gaba sannan ya je illiyin ɗauku rayukan mutanen gwari allah ya bari ina kitabar al-fujar da fi sijin wa kitabar abrar da fi illiyin sai ji sai ɗaya rayukan mutanen gwari su zai zuba sama to sannan kuma sai ya sake saito kaban shi wajen duniyar nan mu in ya saito sai ya buto wannan rayukan kenan mutanen kwarai za su fara tashi mutanen kwarai za su fara tashi sai su sai su suna magana man ba a sanamin marzadina sun halka suna karkare zaka man ba a sanamin marzadina wai ta damu daga wannan bacci momine ke sai mala'iku ce haza ma wa'adar rahmanu wasa dakal mursalun wannan shine alƙawarin da sarki mai rahama yayi a yau za a tashi kuma manzanni sun yi gaskiya tashin nan ne da aka ce sai kowa ya tashi kaji musa guda uku shine ce wanda fifa fi suri fa jama'anahum jam'a sai mu busa cikin kaho a wannan sai mu tara su tarawa nan ta ga tawkili ne fa jama'anahum wannan tawkili ne lafazi ko ya da ake tawkili lafazi a faɗi wata magana da wani lafazin sai a yi mai lafazin yana gwada abin lalle lalle ilalla fa jama'ana hum sai muka kawo sai sai jama'a aka aka aka aka da maganar da lafazin sai Allah ya tara mu tarawa Tara wanda ke gwada ran nan ba wakilci a ce ku sai ku gaya wa Allah ina fassara kai ka wakiltan mai anguwa in ji mai gari Ba uba ya ce ba ku gaya wa mahalicin mu ba fassara ne ka yi ɗana bai kawai ke san kowa ya zo shi ne ka jama'a na hun jama'a sai mu tara su tarawa wa a ranar jahannama yau ma izin lilkafirina amadan sai mu bijiro da wutar jahannama ga kafirai suna ganin ta wannan ranar bijirowa bijiro da ita bijirowa abin nufi كما يتم أن أن من إله أمين تألى سبت عزيزيك وجاء ربك والملك صفا صفا وذيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب لا يعذب عذابه أحد ولا يكتب وفاده أحد إذا wuta جهنم أن من Allah na tsira da aminta Allah ta baka gare shi ya ce wato tsaye take a wani wuri an tabbatar da ita bayan tahuwarta amma wata sifa ta da Allah ce ka tazo ta mai yazo min al-ghayr kana kusa ta bindiga ta fashe saboda huci a wannan ranar to shi ke jara sai Allah ta'ala sai ya sa ta bisa kaddara da ya mata na turaku da ya mata guda dubu saba'in ita wutar jahannama an kafe ta a kansu kuma kowane turke idan wannan ran ta motsa ko ran wannan ran ta taho kaga Allah subhanahu ya yayi fushi fushin da bai taɓa yin irin su ba sakamakon irin abubuwa da bayi suka yi na izgiri da taɓar gaza da ganin damanci ita ma sai ta tsorata sai ta fara firge-firge tana cewa ilayya ilayya shine yau mana kulu zai hannama halin talati fa ta kulu halin mazid bari za mu ce mawutar jihannama kin cika ana cikin hisabi ne fa ko za a fara hisabin amma tana firge-firge tana janyo nan mala'iku su dubu saba'in kowane turke ɗaya tana tana tana ciro su daga muhallin tana janyo su da kari Ta sai fata isa wurin can shine hadisin annabi ce za a hakurtar da ita da waɗansu mutane waɗanda su ba za a yi masa hisabi ba fala mu lafi yau malkiya masu wazna ko hisabi ba za a yi masa ba a masa musu ma wani sun tabbata 'yan wuta ne sai wani daga cikin mala'ikun wuta cikin zabaniya an ce sifar shi sifar macizai ke gare su irin waɗannan sai Allah ki koma wuta inda kike ke tsaya za a ba shi dan cefanen da za ki dan kaluma kamin a gama hisabi ko wasu mugga da ba za a yi masa hisabin ba shi ne ma'aiki ke gaya ma abu hurairar cewa wannan lokacin hankalin kowa tashe ke sai a ce wuta ta aiko manzannin ki dauki rabon ki kamin a fara hisabi na bai ce ba mai iya cewa ƙarasa ya gaba cikin wannan mutane wannan mala'ika yana da shige irin na eh, kumarci maciji sai su zuro kawunan su su dubbai ɗaruruwa miliyoyi daga cikin wuta suna sansin haka suna dudduwa daga cikin wuta sun zura saboda haka kawai sai su cafka sai su wurga sai su cafka sai su wurga haka za su riƙa yi to an masu alama wa inda wanda ba ya musu tabin ba za ka ɗauka an suke suna wancilawa ɗauka ake ana wancilawa ire-iren sunna su wane ne daga cikin su akwai Allah, na dalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yahsununa sunna yan bid'a suna ciki suna ciki da majusawa da munafukai da waɗansu nau'ukan mutane wanda yake ba ma bukata kawai ba bukata yi masu hisabi sun san maganan su, ya san maganan kowa san inda aka kwana to a lokacin da ya ka tsallaha ta tsallaha kamin kuma a sake dawo da maganan hisabin a sake abin nan nan su wane ne wanda yake wato kafirai ne don su aka yi irin wannan tarowar alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in wanda yake idanun sun zamo a cikin wata irin wato yana cikin wata irin kwaba cikin wato wani irin eh, dundumi ba sa ganin gaskiya an zikiri game da sha'anin ambatona duk abin da ya shafi ambaton Allah ba sa son shi ba sa kusa da shi ba sa harka da alkur'ani ba sa san alkur'ani wa kanu la yastati'una sam'a kuma sannan ba ma su iya saurarawa ga abin da Allah ko manzo suka ce balantana ta hanyar jin abin da Allah ko manzo ce shirya ta biyo saurin ta tafi musu ba su da shirya ba sa kan shirya Allah ya kan sarki wata tambaya tambaya ce wato ta ta taurisi yace a fasiban ladina kafaru yanzu wa'annan da suka kafirta suna tsammanin an yi yattakhidhu ibadi su riki waɗansu bayina min duni koma bayana auriya wato a ce sun riki mala'iku matsayinsu na bayi su ne abin bauta ko sun riki annabi isa ko sun riki wani shehi ko ko sun riki wani aljani ko wani gunki da suke bauta ma min duni koma bayana yanzu na ganin kamar wannan zai haifa musu ɗa mai ido in kawai suka yi haka إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا فليه آمنت منتانا دا لو تجهنم وتكافري إذا مو إتسي مصبتينس وتجهنم من كان جنت الكافرين إذا مو إتسي مصبتينس يعني ما قال أنه ينقوى مسلم أنا تاني وتا وتا وتا وتا جماعة أولا نتفكر أولا نتفكر جيداً أن جلدنا جلدنا هذه لا تطيق الناس لا تطيق عذاب جهنم wannan fata ta wannan wannan ba ta iya ɗauka wata jahannama ba ta iya ko wannan wutar tamu wannan wadda ake magana ta wasan wannan durar ta ƙone mutum ta ƙone fast layer ta ƙone second layer magana raka. a wajen jinya sai dai ya yi ta in ya gama wahala abu wuta ta kan yi gobara ta kona wannan fata ta sama daga an rafa barin jiki ya koma duk lafiya da an hidin amma idan wuta ta ci wannan fata ta cinye ta cinye ta biyun nan ta cin mazakarin ka dan adam to to kawai sai abu musamman in ta ci mafi yawan jiki amma yanzu ta duba da sai jima'a da yanzu in ana wannan zafi kamar ruwa ne daga mana abokan yanzu ka duba wannan ya nema ana zafi yanzu ka samu dama ka samu dama ana zafi ka ɗauko mafi ka fitin in ba wuta ce nan akwai wuta ka kunna fanka in kana da arzikin yace ka kunna ko in babu ka fito waje dan sha iska in babu ka ɗebo ruwa ka ɗan watsa a jiki ka samu sauƙi amma wuta a ce an yi gida na wuta rufi na wuta tagogin wuta fulo na wuta kayan jiki kayan jiki wanda suna wani wancan aya cikin sosul an biyari wallazi na kafaru ƙotu adahun siyabun min nari wa yi من فوق رؤوسهم آه، من فوق رؤوسهم إيه، إيه، حميم آه، آه، يثار به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام ولهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها فتدوب النار أشيء موسى قطع لهم ثيابه أشيء لا أساس مسمى sai an tunka da yake ko a yanayin yin aikin da tela ke yi a yanka abin daidai shir na mutum sai an yanka ko bai ya fi jiki sosai a yi mai kan a yi mai jasi a yin zai um, singilati a yi mai htc a yi mai babban riga a yi mai rawani a yi mai hula a yi mai agogo da takalmi da safa don na wuta shi fa ce siyabon ko na hun siyabon sai an yanka musu kayan da suka dace da suna wuta kuma a shiga wuta kuma nan ne wurin zaman jama'a ya kake tsammanin abin nan ya wannan abin yake anya wannan magana ya sau mun kawai da ita mun yadda mun kankanci akwai shiga wuta da irin wannan kamar ga wanda ya saba Allah dai mun yadda akwai wannan ya kamata mu ba kawo nan mashawara mu kame daga ka'a ma Allah mu tafi ga yi mai biyayya gwargwadon abin da muke iyawa wannan abin inda ba almara ba ne ba muka ɗauka cewa za a shiga wutan nan yanzu ka duba abin da halin wuta take ciki ka je wajen masu yin tukunya ƙarfi inda ake baka kadaman nan a raɓaɓɓa kasa za a zuba tukunya ka ne ta guwa ka duka wajen mai tukunya ƙarfi nan ka ce ɗaya ba cokali guda na da wakiyan abin zuba mana a baya

in ko haka ne jama'a ya kamata mu ƙara da tunani akan al'amarin azabar Allah Allahumma ajirna min Allah na Allah ya ce kul tambaye su annabi sallallahu alaihi wa sallam an kan tashi hal nunafi'ukum bil ahsarina a'mala shin kuna so in ba ku labari da mafi taɓewa aiki wanda fi kowa taɓewa aiki iya Allah muna so a gaya mana sai Allah ya ce allazina dalla sa'ihum fil hayatid dunya wayannan da aikin su ya baci a nan rayuwar duniya aikin a bace ke zunubi suke yi wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma amma ne suke ma a ba su lada sai fa wato bid'a take da wala imani wato gara mai saban Allah a nan duniya nake ne kama a lahira gara mai saban Allah da ɗan bida tun da shi mai saban Allah ya san sabo yake kuma kullum fata yake addu'a yake Allah shi gaji shi in aka yi magana sai cin sha za mu ba. amma ɗan bida wanda ya kirkiri abu yana tsammanin ma shi lada za a ba shi walhali fusa ta mahalicci yake duk aka yi magana sun ce asu lada za su samu wannan babban ibara da suke lada za su samu amma ne yake a ba shi lada wani hali fasa ta mahalicci suke to sai Allah ya ce ula'ikan lazina ko? kakan tashi ula'ikan lazina kafaru bi ayatun rabbihim wa liqa'ihim wannan ne suka butulce suka kafirce da ayoyin Allah gaba ɗaya da haɗuwa da shi suka ce ba gaskiya ba ne ba fa haɓe san ɗan amaluhum wannan aikin nasu kuma sai ɓata duk abin da suka saba yi na alkhairi fala nuqimu lahum yawon qiyamati wazna wannan ko ma'auni ba za mu tsaya musu ran tashin kiyama ba aikin da mai riga lalace ku lura da kyau ayyukan da ke sa mutum ya tafi gaba ɗaya aikin shi ba akwai bid'a Allah ya ba ta aikin mutum kuma kadiba daura da bid'ar kuma akwai kafirci wa man yartadid minkum faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya aikin ridda kuma a cikin ku aikin shi bashi yayi itiqadin ridda ko yayi wato amalu ridda ko yayi aqwalu ridda kowannen su bata aiki yake gaba daya sannan gobe lahira in ya tashi gaban Allah sai tashi tababbe ina tsammanin akwai aiki ba aiki ya aiki habita ya bata aikin abinda ke habita shine mutum ya tara wani abu na dukiyar shi gaba daya ya kunna mata wuta bi yawan dukiyar sai ya kunna mata wuta ta kone ga toka na ridin kuma ana ɗan sai da toka a samu rage asara da iska ta so kuma sai ya ɗebi rabin tokar sai ya ɗaga iska ta kwashe ya ɗebi rabi watsa teku ko ana sai da soka a rage zafi shi bai samu wani rage zafi shi ne ma'ana hadita aikin ya ɓaci gaba ɗaya ba abin zai samu Allah ya tsare mu ذلك جزاؤهم جهنم نعم تأكلت ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم ذلك جزاؤهم wancananka ga ya can abinda aka ambatan nan baya ai shine jahannama dalika jazaohum jahannam babu abin da ke sakamakonsu in ba wutar jahannamu ba bima kafaru saboda abin da suka yi na kafirci wata kuma suka riki ayati na wa rusuli da manzanni na huzuwa wato abin yi ma izgilanci nan duniyar an karanta aya allah su yi izgilanci an karanta ayan wato hadisin annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ingantacce su yi izgiranci shi ya sanya sakamakon su ya zama wuta amma in aka juya faifan kwarai innal ladina amanu wa amilu salihati lalle hakika wa'annan da suka yi imani suka yi aiki na kwarai kanat lahum jannatul firdausi nuzula ya zamo gare su aljannatul firdausi masauki nabi sallallahu alaihi wasallam yace idan sa'altumullaha aljanna fas'aluhu al in za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi ita firdaus nan fa can ne masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam can ne kuma masaukin dukkan annabi ka san da ɗabi'a ɗan adam shi kullum so yake zama wani kawo duk inda ya samu ya sai sai ya tura farangar kada wani iske shi amma annabi na cewa wato in za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe su firdaus to ma'ana da irin cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin matsayin shi da irin bautar da Allah madaukakin sarki ya hore mashi ya sauƙaƙa mashi ya tsara mashi yawa Allah ya samu sakamako mafi daraja da girma na zama firdaus firdaus la'ala, sai ya ce ma duka al'umma sai ya mata umarni idza sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfirdaus in za ku roki Allah aljanna ku roki shi alfirdaus kaga ba magana ruwa ciki ba magana hikido a ciki mai kyakkyawar zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tolen dai, waɗannan da suka yi aiki suka yi imani suka yi aiki na kwarai ya zame gare su aljannar firdausi masauki aljannar firdausi an ce idan aka ɗauko ɗan wata aljanna da ba ta firdausi ba a ɗauko daga cikin aljannomi ko ma ɗan wani aljanna ne a ɗauko shi ya zo firdausi in ya zo saboda abinda firdausi take ciki na tsada da matsayi wato ko famfan gidan bai iya buɗewa bai sai da ake buɗewa ba ba kofa ɗaya da yake iya sanin yadda ake murza ta a buɗa tafiya cikin ta ma sai ga kaman wani abu ne daban bai iya tafiya cikin ta ba ba kamar tafiya cikin sauran aljannoni ba an ci ko da wata ta ɗauko ɗan wata aljanna haka shi firdausi bai iya operation famfan gida da buɗe ya ba zai iya ba saboda daban take da sauran aljannoni komai nata daban wa in kana kau kun ga faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun sa akwai aljanna can da ake ce mata adana adana din ma akwai can wani lungu can wani ƙauye can wani bangare da ake ce mashi wato haratul jahannamiyin anguwa ce ko aljanna ce amma ta yan jahannama kuma ba ta faɗa ko a hadisi haka aka ambace su sunan su jahannamiyuna ko kasuwa ji haka ya jahannami ya ce na'am a kan aljanna ai ba ba ta kawai da ya cuta jihannama shekara dubu bakwai su wannan ita wutar jihannama an halice ta ne ke haraka ta ƙoni mutane mutanen annabi adamu alaihi salatu wa salam da sun yi imani da adamu amma sun yi tabo mutanen nuhu sun yi imani da nuhu amma sun yi tabo mutanen idrisu sun yi imani da idrisu amma sun yi tabo mutanen Musa sun imani da Musa mutanen Ibrahim mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallamu alaihim ajma'in sun yi imani da annaban amma sun saba sai Allah ce wa ne kai imani ka fi imanin ka amma me yasa kai kisan kai me yasa kai ƙarya me yasa ka ce ba me yasa to je ka wuta kwana biyu to wannan za shi wuta kwana biyu ha za shi wuta ne shekara dubu ɗari hudu kenan na duniya fi yau min kanar idar bukan fiye alfasana wurin duniya ɗaya kwana shekara dubu hamsin kenan ko in ka dauki wuni da kwana shekara dubu ɗari to kwana biyu shekara dubu ɗari biyu kenan a kwan za a ce je wata ɗaya kun ga yanzu rabonmu da annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarun duniya shekara dubu ɗaya da da talatin da ɗaya da aiki hijira su shekara da talatin da ɗaya ko eh, duka hijira a yi da arba'in da ɗaya amma wafatin shi a yi. da talatin da ɗaya to kenan har yanzu annabi ya wulu ba a lahira ga wannan kirkar in dai wunin lahira shekara dubu hamsin ne na duniya ko to yanzu ka ɗauki shekara dubu ɗaya daga cikin shekarun duniya eh? bai bai awa ba bai awa ba saboda yanzu ka ɗauki shekara dubu daya daga cikin shekaru dubu hamsin ka baro dubu arba'in da tara a can ko to cikin dubu daya ok to a ka ɗauko dubu biyu dai ka baro dubu arba'in da takwas ko nan cikin dubu biyu ka cire dubu daya da ɗari hudu da talatin da ɗaya saura nawa cikin dubu biyu yanzu ne za ka ce ga mutumin da ya fusa ta mahalicin shi aka ce ta yi cikin wuta shi ba jahannama ne zai yi wata guda punishment zai shekara daya zai shekara ɗari ɗaya na lahira zai shekara dubu ɗaya a kowane za su yi shekara dubu bakwai an ce za a wayi gari wata na ƙwaƙwasin wuta jihannama suna bugawa ba kowa ciki shekara dubu bakwai ta ƙare duk wanda ke cikin wuta mai zunubi ya fita duk wanda ke ciki mai zunubi an fitar da shi shi ne aka ce mun shagala muna cikin aljanna ana ta hidima ana ta abubuwa sai da kan jibril da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali a tashe zuciya a mutuke sai ya habibi ya jibril ma ya bige ka ma ya bige ka me ke sa ka kuka yace yawo na tafi can kasa ta bakwai na iske wasu daga cikin al'umma kada alamun su da suna cikin wuta bayan kuma mun yi da kai ka ce ba ka huta an Allah sai ba ko ɗaya daga cikin al'ummarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a firgice ta san wajen mahalicci ta san mazari ce ya rasulullahi me ke damunka ya matsala ce al'ummata annabi ya rabbal alamin al'ummata a ce akwai sauran al'ummata a wuce ce eh sun taɓa rabbul izza aka mantar da kai kwata kwata sai sun dandana abin da suka dandana sun da su na da an tuna maka aka zo ka dame ni da wantar da kai sam sai sun gwagwato shi lokacin an shekar dubu bakwai suna kan suna tuya ya kake so ya tulla ce cikin su nake so a bani Allah ba ni cikin su je je ka annabi sai ta kama wajen ana tafiya tun kaura shekara tafiya tsawon shekara ɗari biyar da ita wuta za ta fara lahawa tana lahawa tana lahawa amin ya isa wurin ta tsaya ta so da shiru yan wuta sai su ga wani irin haske ya dallo su mutar mala'iku sun rike gorori sun tsatsaya sun bar duka su kuma sun ƙoƙone sun yi baki kama kamar kututturai na jin alamun cewa annabi ne da ƙanshin shi ya sai su fashe da kuka annabi ka taimaka annabi ka taimaka yi abin da ya kawo da ke da abin da ya kawo da ke da in ce kun yanzu in hau to su ne hara a ce to shi kenan yanzu wuta ta tsaya rigid shiru is ta su kamar goma Na nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka ya kuka cito ga shi ga jibril sun taho tare ya za a yi Allah ya ba su ceton su sai a sa mala'iku suna ɗibar su da fuka su ana zuwa ana zuba cikin tafkin alkautar jikinsu na tohowa suna rayuwa ana zuba su a yi ta zuba su a yi ta zubawa ya ta koma su jikinsu ya taho su tulu jikinsu ya koma lafiya a lausun jikinsu ya Allah ta'ala ya kalle sai ce kuke sai ba mu san komai ba ba na wannan yanzu da aka rawu da wancan bakin bala'in ba ba mu san komai wannan ya isa eh an ka sun toho hannun sun ciro idanun su suka yi ga sun yi duk komai jikin su ya koma lafiya lau ya yi mun haka da aka yi wannan ya Allah ya isa ba mu son komai rabbul izzati ya ce in akwai wata bukata ko ta ina ba wanda aka rabu da wancan mugun abu ba wata bukata mu to shi kenan sai su zaman su nan dama ba cin ba ne ba alkawtar wajen ajiyar ne suna ganin da suna a wasu a can su bisa wasan su bisa abubuwan hansu ana nan kwana ɗaya kwana biyu wata ɗaya wata biyu su yi mitin cika mu roƙi Allah a shiga mu aljanna mu ga amma ha ai da an tambaye kun ce ba komai sai a kai mu je mu je mu ga me suke cikin hawajen da kalli wannan kan wurin nan kalli lambunan nan kalli kaza a shigar da mu ba komai ko park park sai bar asara ko karkashin gadoji ba wani sai su sake dagawa sai a filin ya Allah muna so a taimaka a shigar da mu kun hayi magana da ku kun ta mu dai da yanzu dai mun shiga shikenan ko cikin gadoji sai mai tafara ba matsala Allah shi ku shiga a bude masa saba ga kallo bala a ce muna na kuma a ranati aka bude masa ba fitar ba a ranati su kama kwana cikin gadoji da park park da lambuna suna jin daɗi suna gani a jami'ar samuwa ne kai ko jin daɗin kuma kuwa daɗi suna gaishe su wata ɗaya wata biyu su ka. mu zo a roƙi Allah mu ma a ba mu gida da shi a jami'ar nan a san abu ta wurin zama kar haku zan masu magana biyu ta ta ayi bukata ce ta kowa ce sai a matsaya Allah ta taimake mu muna son mu samu gidaje mun haida ku an shigo da ku kenan. a'a yanzu dai Allah ya taimake mu da wurin zama Allah suka ku je ku zagaya in kun wuri ku zo ku shiga sai su zagaya cikin ajiyar su ta yawo su je can anguwan dan kan kan bane na fara zuwa ma ƙasar kai duk gidaje sun su sai su zagaya ko ba can suna bin jefe jefen gari can wancan anguwa ba gidaje can su dawo sai su sake haɗewa wasu sun yi nan wasu sun yi can sai a sake haɗuwa sai Allah mun duba a jan nan ka kabba gidaje ce akwai gidaje za ku ce ba gidaje gaskiya mun duba babu ya Allah ce akwai ku bi ta nan ku yi haka ku yi haka sai Allah ta'ala ya bude idan su sun shiga kowa sai ya ga gida sai ya kama sai ya shiga kowa sai ya ga gida sai ya kama sai ya shiga can zuwa an jima shirin zuwa jahannamiyin ko an samu gida ya shige sai Allah ya magana da su to yaya cikin wannan wuri kuna ganin arzikin da ke akwai yaya kuke so in muku ya kuke son arziki saboda abin da suka sani na duniya sai Allah muna son kai mana arziki irin nawa ne ya samu mutum mai arziki a duniya kamar yau za a ce bilek da za a ce har shi ne mai kudin duniya ya sake kuma wajen ya zalta bai na burnai na burnai ha an san kusa to sai ya zaɓi wani mai arziki na duniya ce Allah ina son kai man arziki irin arzikin shi sai Allah ce na yi maka arziki irin arzikin shi haɗa da arzikin da ka iske cikin wannan gida da wannan garin dubu sau dubu na ke na miliyan ko to sau dubu kuma yawon miliyan sau dubu amma dubu sau dubu miliyan da yake nan ko ko ita miliyan ɗaya ce biliyan to sau dubu miliyan daya shi zai ce ina so Allah kai mana arziki irin arzikin wani sai Allah ce na yi maka wannan arziki irin na wani sau dubu miliyan da yake yanku to ita dubun wannan sau dubu to haka za a samu shi arziki a cikin aljanna adana kuma khalidan fiha ina abin kaddara madawama a cikin ya fi akwai sha'ani ta zai wahala da ake kai yanzu dan yadda ke dan son ka samu ko dan suri ka dan samu ka zauna ko dan ya duka da duniya duk wahala malaria typhoid waye amma yanzu wannan jahannami jahannami an ce shi ne matsalaucin ƙarshe su ne matalautan aljanna na ƙarshe matalautan matalauta su ne ko sun nemi zuwa ganin wanda wasu da ke firdaus sun bincika ina wani ake na su ina ko sun da shi Allah zai ta yi wa free ka da maka je ka zai shi ya zan ga tafi a shi yanzu al'umma sai su magana yanzu nan amma ba za ka can ba sai dai ya taso ka taso akwai wani kaman wuri sai ku haɗe wajen sai a bai don ba a san ka yi na'imar da Allah ya maka in ta jita sai can baka ba kamar iya ta hiyar yan can ba ta hiyar yan ba kamar iya ta ba idan ka zaka ta kuma daban ce eh ko ruwan kuma baka iya ta ba saboda ma ta kai makura Allah ya mana muwafaqa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta kuma ta haka nan ba a bakin cikin cikin aljanna ba a hasada ba a zeta ba ka jin komai yau ko nan kayi ma wata hasada ne ko nan din baka tilba ka hakura an bi ka wani lokaci ma kayan ka ne aka sace in aka zo kai kai sauran zuri a dan watso ba nan din maka haƙura wala zai nan din maka yanka ne aka sace kana kallo ka san sadda yake can da komai an sato ba ka kan yi gaisuwa dan watso ba baranda ta duk da haka ba zai ci ba komai Allah ya mana mu wa alaikum salam an tafi wani da aka yi ƙarin bayani game da sallar juma'a da Ka faɗi kan mutane cikin wannan lokaci wasu sai su zo dinga sallah a zahar jami'i da shi ne ka ɗan jan hankali. Eh bai kamata a rika sallah a zahar jam'i ba in juma'a ta faɗi in za a yi jam'in kada ya yi yawa abinda ake so lalura ta kama juma'a ta faɗi a batta a matsayin lalura kada a kawo wani abu da zai maye gurbin juma'a har a saba da shi a ɗauka a matsayin shi shine juma'a kuma da rika kewa da shi a matsayin juma'a kuma a tafi haka wani lokaci in abin ya juya ya zama jama'a kuma ta sabi wancan abu ana so lalura ce ta kama ta juma'a a bata juma'a maganar malam mai shehu halilu malam mai rawar da ya ce in lokacin sallar juma'a an samu wani uzuri da jinkiri ba ana yin ta faɗi ba masu yin sallar juma'a ga su za su yi juma'a ba su cikin matafiya amma ana jiran a samu a tada juma'a to za a iya ɗaukar ta mafafin azahar daga nan ana sauran raka'a uku rana ta faɗi za a iya tsaye da juma'a juma'a ta kama maza liman ya hudu ba ko ta minti ɗaya sauri a yi raka'a biyu ta ƙare sauri a kafar da asar samu raka ɗaya ta idan har an samu azahar da la'asar ko an samu juma'a da la'asar cikin dacewa za ka abin da ya kamata kar a kira sallah a masallatai kar a yi jam'i ni irin na masallaci wanda aka saba ranar juma'a a yi sallar juma'a a fazagan a yi sallar azahar a fazagan kowa a rahibati kowa daban daban ko kuma jam'o'a ba mu yawa na mutum uku na mutum biyar na mutum ya yi yawa goma ya yi yawa Eh? dan sahu biyu a masallaci mai sahu goma kaga sun da sauki sun zama sai a jira wasu sun yi sai su su sake kuma ne kuma gefe ya sunan suna sai ya amin shi kaɗai mutane biyu ko abin na tafi tafiye a yi haƙuri jama a yi haƙuri kan wannan galura abin zai kuce in sha Allah wata an sai labari sha Allah na ba musa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين